muhakkiki shine malamin da zai iya karanto maganganun malamai ya tsaya ya tattace ya tattace ya nuna abin da yake daidai ya ɗauke shi saboda dalilan shi abin da ba daidai bane kuma ya bashi saboda babu dalili a kai ba tare da yayi wa waɗannan malamai zage-zage ko makamantan haka ba inna ma naƙadi ne ilmi wannan ita ce ɗabi'ar salaf da salafiyya ba za a ce saboda girman malam wane ba zai kuskure ba ba za a ce kuma tun da yi kuskure sai a ce ya yi laifi ba amma ita maganar kuskure ce amma shi malami ne darajar shi nan amma ita maganar ba za a ɗauke ta ba kamar yadda babu yadda za a yi limamin juma'a yi ashar a ce sadaqallahu azim saboda shi liman ne ya zinduma ashar a ce sadaqallahu azim zai yiwu ba zai yiwu ba sai dai a ce a'udhu billahi haka ne ko ba haka ba yawwa <laughs> amma wannan bai kwabe mishi raunin limanci ba sai dai a ce yau malam da yi abin da bai dace ba